Farawa da iyawa sabon tauraron Kannywood Maryam Yahaya za ta fara fitowa a cikin wani fim mai suna Mariya tare da shahararren mawaki Umar M Sharif bayan haskawa da suka yi a fim din Masar. wacce ta zargi fitaccen mawakin Amurka Nelly da yin matafiya ɗaya na ƙoƙarin janye ƙararsa da ta kai a kotu. Lauyoyinta sun bayyana cewa akwai alamun ba za ta yi nasara a shirya ba. A karo na farko fim ɗin rariya da Rahama Sadau ta ɗauki nauyin fitarwa ya amshi lambar yabo a gasar City People Award na 2017. Gasar wadda aka gabatar a garin Legas ya baiwa jaruman Kaniwu dama amsa lambobi yabo game da irin rawar da suke takawa. wata sabuwar ɗan Atiku Abubakar da tsohuwar matarsa sun sa zare game da wa zai kula da diyarsa Amira bayan rigimar da Aminu ya yi ita dai Bolori ta jajirce wajen hana shi ɗaukar diyarsa Amira.